أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وسرارو بركم مدداري بركم مدساك سادوا أتكمونا شيري من البركة شير منا مغباتانا غري شيرين دا كمار يد مكسيني بسأل أدا كومتين الحواريون سوسكي دوكا نونكا مكو شيري أدكا نماكو a daidai lokaci irin wannan idan ba manta ba makonni goma sha shida muna tare da babban malami dr muhammad sani umar musa rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da harkokin addinin musulunci na jami'ar bayero da ke kano inda muke cikin tarihin babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina usman ibn affan allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda idan ba manta ba a wancan makon muna cikin ainihin bayani akan tuhumce-tuhumcen da makiya suka yi wa sayyidina usman da cewa ya cusa 'yan uwansa ko kuma danginsa ko kuma 'yan kabilarsa a cikin shugabancin jagorancin al'umma a garuruwan da suke ƙarƙashin daular musulunci inda in bambanta ba wancan makon malam ya fara warwara akan ainihin wannan shubuha da makiya addini suka cuso muna cikin wannan dai shubuhar ne lokaci cin mana mu samu damar kaiwa ga gaci ba a yau ma insha Allah ta'ala ga dukkanin alamu za mu taƙaita ne akan wannan ainihin raddi ko kuma warware shi da waɗansu suka jefa cikin wannan addini namu akar makallahu ina yi maka barka da zuwa mai sauraro ina yi maka barka da zuwa alaikum rahmatullah to mai sauraro sai ka ba mu hankalinka gaba ɗaya da tara mu tafi wajen malam domin amfana da wannan ainihin muhimmin al'amari wanda zai warware mana ainihin abubuwan da suke damun mu na ainihin suka da ake shugabanninmu na wannan addinin musulunci Allah ya kara musu yadda akar waka Allah sai mu dora alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka in uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh game da tuhumar da makiya suke wa sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu na cewa ya fifita danginsa da 'yan uwansa da wasu 'yan kabilarsa a cikin sha'anin mulki wannan tuhuma da ire-irensu waɗanda aka yi wa usman tuhumce-tuhumce ne da manya-manyan malamanmu magabata da limaman sunna da shugabanni masana suka yi rubuce-rubuce wajen su ga sun kare Sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu game da waɗannan tuhumce-tuhumce sun kuma ainihin mayar da martani ga waɗanda suke rubuta irin waɗannan tumce-tumce kamar shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin babban littafin samin hajji sunan nabawiya hmm. ya faɗi irin wannan tuhumce-tuhumce da aka yi wa sayidina usman ko kuma ya kawo tuhumar da bashi'an nan ibn mutahir hilli ya yi wa sayidina usman ɗaya bayan ɗaya inda ya musu raddi da hujjoji tabbatattu da dalilai masu ƙarfin gaske hakanan almajirinsa alhafiz al-zahabi tarhisin da yawa littafin malaminsa wanda muka ambata wato littafin minhajus sunna da ya yi talhisinsa ya sa masa suna muntaka al-muntaka eh, al hakanan al abubakar ibn al-arabi shi ma a cikin littafinsa al-awasim wal shi ma ya yi raddi ya mai da martani ga irin waɗannan tuhunce tuhunce da ake wasu na usman radiyallahu ta'ala anhu haka na sauran malamai masana fannoni daban-daban musamman wasu daga cikin malaman shubuhul qaral hindiya wato a yankin indiya da yawa daga cikinsu sun yi rubuce-rubuce saboda makotaka da suke yi da ƙasar farisa inda kuma yawancin tuhuce-tuhucen daga nan suke fitowa sun yi rubuce-rubuce a kan haka daga cikin waɗannan malamai akwai dahlawi waliyullahi dahlawi wanda ya littafin alhujjatul baliga kuma ya rubuta littafin ƙurratul ainain fi tafdil shaikhain haka ne ya rubuta littafin izalatul khafa an khilafatul khulafa haka nan ɗansa abdul dahlawi shi ma a cikin littafinsa mai suna tuhfat al a shari'a hakanan eh, mahmud al'allama al’amatul iraq mahmud shukri al'alusi da ya yi talhisin wannan littafi na tuhfatul isnai a shari'a da shi ma ya mayar da martani irin wannan akan irin waɗancan tuhunce-tuhunce to babbar tuhuma wacce ta fi fitowa zahiri ta fi fitowa fili har ake samun wasu daga cikin masana suna rubuta ta a cikin littafansu saboda gafala da rashin kulawa da rashin bin diddigin al'amurra duk da cewa ba sa daga cikin makiya sayyidina Usman amma sun dauki cewa wannan yana ɗaya daga cikin kuskuren sayyidina Usman har suna rubuta shi ita ce maganar yana fifita ƴan uwansa da danginsa cikin sha'anin mulki <coughs> a kamar da muka ce tushen wannan tuhuma ta fito ne daga mabiya addinin Shi'a wato eh, shahararren marubucin tarihin nan nasu ahmad ibn abi yaqub al-yaqubi wanda ya rasu shekara ta 292 a cikin tarihinsa wanda ya shahararre ne ga masana tarihi musamman tarihin addinin musulunci da kasashen larabawa da al'ummar larabawa da al'ummar musulunci sun san tarihul yaqubi to a cikin wannan tarihin nasa akwai inda ya rubuta cewa mutane sun nuna fushin su ga sayyidina Uthman bayan shekara shida da hawansa mulki inda suka yi ta suka game da lamarinsa saboda ya fifita danginsa haka ya faɗa a cikin littafinsa cewa mutane sun yi fushi ko sun nuna fushinsu ga sayyidina usman bayan shekara shida da hawansa kujerar khalifanci saboda fifita danginsa da ya yi a cikin sha'anin mulki kaga anan ya jingina abin zuwa ga mutane kai ka ce wani abu ne wanda a wancan lokaci duk mutane suka yi tarayya a kansa wajen nuna wa sayyidina usman ba su yarda ba na fifita danginsa da ya rika yi a cikin sha'anin mulki wannan magana ta shi tana na cikin littafinsa tarihul yaqubi tarih da yafi shahara da tarihul yaqubi mujalladi na biyu shafi na 173 zuwa na 100 eh, zuwa shafi na 174 to domin ansa wannan tuhuma ko kuma tunkuɗe wannan tuhuma yana da kyau kamar yadda muka taɓa yin tsokaci akan wannan a baya shine ne suwaye ma'aikatan da suka yi aiki ƙarƙashin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala a matakai na aikin gwamnati daban-daban daga gwamnoni har zuwa alƙalai har zuwa waɗanda ake tura su domin su karɓo wasu al'amura na na sha'anin haraji ko zakka waɗanda ake ba su mukami kamar irin su shugabancin wato alhazai amirul hajji da sauransu suwaye suka yi a wancan lokaci to za mu fara da shi abinda shi wannan bashi'e ya fara shi kansa ya rubuta a cikin littafinsa tarih al-yaqubi a mujalladinsa na biyu shafi na 172 a cikin littafin shi karan kansa ya ambaci wasu daga cikin waɗanda suka yi aiki ƙarƙashin shugabancin sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa a zamanin sayyidina usman wanda yake kula da sha'anin yaman shine ya'la ibnu umayya at-tamimi sannan wanda yake kula da harkar makka shi ne abdullahi ibn Amur al-hadrami sannan mai kula da hamazan ne jarir ibn abdullahi al-bajali sannan wanda yake kula da yankin ta'ifa kuma shi ne al-qasim ibn rabi'a al-thaqafi hmm. yace mai kula da yankin kufa shine abu musa al-ash'ari sannan basra abdullahi ibn amir ibn quraiz sannan masar ya ce abdullahi ibn sa'ad ibn Abisar sannan kuma ya ce mai kula da yankin sham kuma shine muawiya ibn abi sufyan ibn harb wannan sune waɗanda ya ambata a cikin littafinsa imam at-tabari al-imam at-tabari da kuma ibn al-athir cikin littafansu na tarihi sun ambaci sauran ma'aikatan sayyidina usman waɗanda suke kula da wasu yankuna ko wasu ƙasashe na ƙarƙashin daular khilafa a wannan lokaci da kuma da suke rike da wasu makamai manya-manya a cikin gwamnati tabari da ibn al-athir sun ambaci cewa himsa a lokacin tana karkashin abdurrahman ibn khalid ibn al-walid sannan qinnasrin tana karkashin habib ibn maslama urdun kuma wato jordan yankin jordan yana karkashin kulawar abul a'war as-sulami falastin kuma alqama ibn hakam al-kan'ani sannan kuma al-bahr wal bahrain abdullah bin qais al-fazari sannan wanda yake rike da harkar alƙalanci a sham shine abu darda wanda ke kula da sha'anin haraji kuma shine jabir dan ibnu fulal al-muzani sannan kuma wanda yake jagorancin mayaka a sham shine alqaqa ibnu amr sannan a quraydisiya jarir ibnu abdullahi al-bajali jarir ibnu abdullahi al-bajali shine wajejen hamadan din da aka ambata cikin yankin farisa sannan azrabijan kuma al-ash'ath ibn qais al-kindi sannan a hulwan kuma utaiba ibn nahas sannan sai malik ibn habib sannan arrai arai kuma wato rai cikin kasar iran ne kusa da hmm. tehran akwai wanda yake kula da wannan yanki shine sa'id ibn qais asbahan ita ma cikin yankin iran ne shine as-sa'ib ibn al-aqra sannan masa masa bidan Eh, wani wanda ake kira ake kiran shi Hubaysh sannan wanda yake kula da Baitul Mal kuma Uqba ibn Amir mai kula da harkar alƙalanci kuma a Madina shine Zaid ibn Thabit wanda yake na'ibinsa wato wakilin Sayyidina Usman a cikin sha'anin Hajji shine Abdurrahman ibn Auf shi yake kamar a matsayin wakilin khalifa cikin harkar aikin Hajji sannan a shekarar karshe Abdullahi dan Abbas ya rike wannan mukami mm. kamar yadda shi kansa ya ya ambata cikin tarihinsa irin wannan abin da suka ambata irin shine ne ibn sa'ad shi ma ya ambata a cikin littafin sa at-tabaqat hakanan ibn kathir da ibn al-athir a cikin littafin tarihin su ibn abdul bar a cikin littafin al-istiab da sauran marubuta tarihi to muhimmancin kawo wannan list wanda ya kunshi sunayen <coughs> wato jerin gwanan sunayen waɗanda suka yi shugabanci nan ne zaka gane wato raunin wacce tuhuma da aka yi wa sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu za ka fahimci bacinta da rashin dacewarta da rashin karfinta a matsayin tuhuma ga sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu kuma wani abu ne da yayi nisa da waƙi wato abin da ya faru daban abin da kuma aka tuhumi sayyidina Uthman da shi daban waɗannan su ne garuruwa da kuma aikace-aikace na gwamnati da kuma waɗanda suke rike daga waɗannan aikace-aikace kamar yadda tarihi ya tabbatar kuma su kansu waɗanda suke irin wannan tuhuma suka rubuta a cikin littafansu idan muka dubi waɗannan idan muka dubi waɗannan wato mukamai manya-manya na daula za mu ga su ne akwai alƙalanci da yake sha'anin alƙalanci in muka duba za mu ga babu ɗaya daga cikin dangin danginsa wanda yake rike da da sha'anin alkalanci a gaba daya a asima ta daula mar gaba daya wanda yake rike da sha'anin alkalanci zaid ibn thabit ne al-ansari kuma ma madina ne ba muhajiri bane saboda ka ba shi da ma dangantaka da da quraish sannan wanda yake kula da baitul mali wanda yake kula da harkar dukiya gaba daya ta ta daula shine uqba ibn amir kuma ba ba ba ba umawi bane sannan mai kula da harkar hajji abdullahi ibn abbas wanda muka ji sannan wanda ke kula da harkar haraji shine jabir eh, al-muzani da simak al-ansari sannan wanda ke rike da harkar harkar ya mayaka da sauransu al ibn amr to kaga waɗannan makamai ne da babu wani daga cikin eh, eh, danginsa wanda yake rike da wani abu ana sannan malaman tarihi sun ambaci cewa wanda yake shugaban 'yan sanda shugaban 'yan sanda a zamanin sayid na usman gabaɗe shi ne abdullahi ibn kumfus wanda shi kuma daga banu taim ne wato banu taim ƙurai shawa ne gidan da sayid na abubakar lauta al'anhu an fito hmm. sau da ba daga cikin gidan banu abin nan banu umayya ba ne ba da gidan abishams ba ne to waɗannan mukamai guda shida manya-manya wanda su ne za ka iya kira wato ƙashin bayan tafiyar da kowace gwamnati harkar alƙalanci harkar kuɗi a wancan lokacin irin su harkar hajji harkar haraji harkar yaƙi harkar shugaban 'yan sanda masu ido akan lamarin tsaro duk waɗannan abubuwa guda shida babu ɗaya daga cikin 'yan eh, uwan sayyidina usman da suka rike wannan wannan matsayi allah ya yarda da su a sauran kuma shugabanni <coughs> na sauran garuruwa kamar yadda muka ji sunayen su. duk yawan nan nasu mutum uku ne kawai daga bani umayya ba kuma ɗaya ne daga cikin abin da ɗaya daga cikin uku ɗin nan ba sai na usman ne nan ɗashi ba sai na usman ya same shi akan mukaminsa la iyaka ya zartar da shi wato shine a na abubakar ne ya naɗa shi sannan na umar ya zo ya tabbatar da shi shi ma har ya gama mulkinsa yana rike da matsayinsa na usman ya zo ya bashi shine mu'awiyar muawiya kamar yadda su kansu shi kansa yaqubi abin da ya faɗa kenan a cikin littafinsa a lokacin da ya maganar ma'aikatan ko kuma gwamnonin sayyidina Usman a garuruwa shi kansa yaqubi a cikin tarihinsa juz'i na 261 ya ambaci sayyidina muawiya shine shine shine gwamna yana rike da wannan matsayi tun zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar sai na usman tabbatar da shi akan abin da ya samu magadansa ah, abin nan ya samu ah, waɗanda suka gabace shi magabatansa suna kai ah, abubakar radiyallahu ta'ala an shi kansa mm. ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa ɗan uwan muawiya shine yazid ibn abi sufyan ya naɗa shi kula da sha'anin taima saboda sai na abubakar ya ainihin maye gurbin dan uwan muawiya ne da shi muawiya ya maye gurbin yazid ibn abi sufyan ne da shi muawiya ibn abi sufyan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ya ya bawa mahaifinsu aiki abu sufyan din shi kansa ya ba tura shi shine amil dinsa shine wakilinsa a najiran lokacin yana da rai saboda haka mutum biyan su suka rage in muka fitar da muawiya da shi ba in alhaki ne kaga ba za ka jingina wa sayyidina usman alhakin ba tun zamanin sayyidina abubakar haka abin yake har zamanin sayyidina umar sayyidina usman ya zo ya samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa abubakar da umar suka gabace shi sun yi amfani da wannan bawan Allah wajen tafiyar da sha'anin mulkin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya amfani da mahaifinsu wajen tafiyar da sha'anin mulkinsu wajen tafiyar da sha'anin daula ta musulunci saboda haka mutum biyan suka rage shi na abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh da mm. kuma abdullahi ibn amir ibn quraish abinda ya kamata mu sani anan shi fa abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh baya baya daga cikin kabilar banu umayya shi yana daga gidan banu amir ne ibn lu'ai ibn Zalim. saboda ka shi amiriyun ne ba ba ba ba umawiyun duk wannan bita da kulli da ake sayyidina usman ana lissafa Abdullahi bin Sa'ad ibn Abi cewa cikin danginsa cikin yan uwansa ya fifita shi yayi waye yayi waye to shi a tarihance a nasabance baya daga cikin gidan Banu Umayya yana daga cikin gidan ah, abin nan Banu Amir saboda abin banu amir ibn lu'ai ibn kusancinsa da usman radiyallahu ta'ala anhu mahaifiyarsa ita ce ta shahada sayyidina usman saboda ka akhuhu ne minar rada'a dan uwansa ne da suka sha nono daya wannan ita ce hakikanin kusancin da yake da shi da sayyidina usman ba kusanci na kabila ba to ina aka haramta a shari'ance khalifa ko wani sarki ko wani mai shugabanci ya ba mu wani daga cikin makusantansa wani mukami a daula ina aka haramta wannan akwai inda aka ce haramun ne don kana shugaba wani daga cikin makusantanka ya cancance rike wani mukami ka dauka ka bashi ina aka haramta wannan tare da ya cancanta saboda kawai yana fito daga kabilarka ko kuma ya fito daga danginka ko daga gidanku ko dan uwanka ne akwai wata aya ko akwai wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ta haramta wannan ko akwai wani sahabi babba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ma wanda yake karami sahabi ta fuskar shekaru da ya fito ya ce haramun ne kai cikin ahlul baiti ma wane ne aka samu cikin ahlul baiti ya ce haramun ne in an baka matsayi a cikin danginka ko kabilar ka akwai wani wanda ya cancanci ya zama shugaba ya cancanci ya rike wani mukami ka dauki mulkin ka ba ka dauki wannan mukamin ka ba shi. akwai inda sayyidina ali ya faɗi haka ko wanda daga cikin ƴaƴansa ya faɗi haka babu saboda ka kaga kawo wannan cikin soke-soke da zarge-zarge ma bai taso ba mm. tunda sai idan abu ya zama laifi ne sannan yin shi yake zama laifi to in abu ba laifi bane ta yaya don wani yayi zaka ce yayi laifi mm. sannan idan idan ka ce daukan wani mukami wani ya ɗauki mukami ya ba mu wani na kusa da shi saboda ya cancanta ba daidai ba ne ka ɗau mukami ka ba mu wani kusa da kai kawai don yana kusa da kai ba tare da cancanta ba wannan daman ba shi ake magana ba hmm. a'a ya cancanci ya rike mukamin sai ka ɗauka ka ba shi idan haka laifi ne to waɗanda suke zargin sayyidina Usman sai su fito su zargi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu hmm. domin shi ma ya ɗauki ai mukamai na gwamnati a lokacinsa ya ba wa makusantansa waɗanda suke da kusanci wanda dukkaninsu daga gidan banu hashim suka fito ya a lokacin khalifancinsa ya ba wa kusum ibn abbas mukamin ya rike makka kusum ibn abbas abbas ibn abdulmuttalib al-abbas dan uwa mahaifinsa ne kaga cousin ɗinsa ne mm. kaga kusanci ya tabbata ya ba shi mukami ya ba abdullahi ibn abbas shi ma cousin ɗinsa ne shi ma ya ba shi mukami a yaman ya ba wa abdullahi ibn abbas hakanan ya ba shi rikon basra lokacin yana khalifa hakanan ya ba wa rabibinsa wanda ya tashi a gidansa a abin nan muhammad ibn abubakar muhammad ibn abubakar agola ne abin nan asma bintu umais bayan ta rasu bayan mijinta abu na abukar ya rasu wane ya aure ta sai na ali to dan da take da take ta zo da shi gidan shine muhammad ibnu abubakar saboda haka sai na ali shi ya gare ne shi to bayan girman sa lokacin khalifancin sa ya bashi masar ya rike masar ya bawa sirikinsa dan ‘yar uwarsa ja'ada ibnu hubaira ya ba shi rike khurasan wato ɗan ‘yar wasu ummu hani ummu hani binta abi talib to ja da ibn hubaira ɗan mijinta ne wanda kaga ɗan ‘yar wasa ne ya ba shi ya rike khurasan kamar yanda wanda ya shugabantar ya rike abin da daga sojojinsa ɗansa ne muhammad ibn al-hanafiya eh ya sanya abdullahi ɗan abbas a shekara ta 36 ya zama na'ibinsa a hajji kamar amirul hajji a madadin sai na ali hakanan a shekara ta 37 wato shekarar ta biyo wannan ya sa qusum ibn al-abbas ya zama shine amirul hajji sannan a shekara ta gaba ta 38 ya ba wa ubaidillah ibn al-abbas waɗannan duk ba mukamai bane kuma duk danginsa ne a wajenmu sayyidina ali radiyallahu ta'ala an bai yi laifi ba saboda dukkan waɗannan da ya ba mu waɗannan mukamai ya ga cancanta su ne ya ga za su iya ya ga za su rike amana ne ba su saboda ka mu ba laifi ne ba a wajenmu to amma waɗanda suke su sukan sayyidina usman sannan kuma suna fakewa bayan sayyidina ali sai za su soki sayyidina usman sannan su buɗi baki su ce daga cikin laifukansa ya jawo ɗan uwansa cikin sha'anin mulki to in dai wannan laifi ne to za su zargi sayyidina Usman a sayyidina Ali ma in har sun zargi sayyidina Usman akan wannan to za su zargi sayyidina Ali shi ma cewa yayi irin wannan to banda dai kada magana ta yi tsawo da mm. muna iya mu ce ma wato aikin sayyidina Usman anan ya fi kusa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam fiye da wanda ya zo bayan sa fiye da aikin sayyidina Ali na'am kuma za mu zo maganar da za mu karanto ta bin hajji suna a ƙarshen lamarin inda za mu ji wani abin da yake tabbatar da haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa in ka duba tasirarsa waɗanda ya fi ɗaukan ayyuka ya babba su na sha'anin gudanar da sha'anin al'umma mm. za ka samu daga gidan banu umayya ne su suka fi yawa tun lokacin annabi eh saboda ai su suka fito da gidan mulki su suka san ake mulki kuma sannan kabila ce da suke da yawan gaske a cikin gidajen kabilun quraishawa gidan banu umayya sun fi yawa al-abshamiyuna sun fi yawa gidan banu abdishams sun fi yawa to kuma suna da ƙwarewa cikin sha'anin shugabanci garin makan gaba ɗaya tun a jahiliya ba a gidan gidansu yake ba abu sufiya shi yake rike da gidan to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su cikin tafiyar da sha'anin mulki in sai na Usman ya zo ya yi amfani shi ma da wannan gida wajen tafiyar da sha'anin mulki bai kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da annabi ne kaga aikin sa ya fi kusawa da sunna in ka koma kuma sira sai ka samu gaba yawayawancin wato mukamai da yake bayarwa sai ka samu ba ba gidan banu hashim lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam eh sai ka samu gidan banu umayya fiwa akan gidan banu hashim sauna haka ya aiwatar da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da su kaga aikin sa yafi kusa da sunna kuma sannan wannan abu zamu ga cewa wani abu ne da babu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ya taba yi wa sayyidina Uthman tsiye akan wannan haka nan ba za ka samu inda sayyidina Ali ya yi wa annabi ya wa sayyidina Uthman tsiye akan wannan batu ba kai ko wani daga cikin gidan Banu Hashim ya je ya samu sayyidina Uthman ya ce ka fifita danginka akan mu ba za ka samu wani sahihin isnadi ko sahihiyar ruwaya da take tabbatar da wannan ba wanda yake nuna maka wani abu ne wanda su a lokacinsu ba su ga wani abin suka a ciki ba ba su ga wani abin korafi a ciki ba suna ganin abu ne wanda aka yi shi daidai saboda haka abubuwa suka tafi akan haka tun a wancan zamani babu wani wanda ya fito yana suka sai daga baya ne bayan al'amura sun sun rushe sun lalace sannan aka samu wasu da suke neman su ga laifin sayyidina Usman saboda haka suke bibiyar abin da yayi na alkhairi su mai da shi laifi farin da yake da fari su farin su mai da shi baki da yake da haske su mai da shi duhu wanda kuma ga duk wanda ya san harkar tarihi ya san harkar yadda al'ummar magabatan farko suka rayu wannan abin ba zai buya gare shi ba idan muka kuma koma muka dubi sirar waɗannan mutanen da sai na Usman ake korafin cewa ya ba su mukami hmm. wasu kididdigabu ne ai cikin dimbin adadin waɗanda ya ba wa mukami a wancan lokaci wasu kididdigabu ne to idan muka koma maka duba sirar waɗannan mutane za mu duba muga shin ya cancanta masu irin wannan profile din ya cancanta a ba su wani mukami su rike a tafiyar da sha'anin al'umma ko bai cancanta ba a nan ne za mu ƙara gane gaskiyar wannan tuhumar da ake wa sayyidina usman ko kuma ƙaryarta na farkon su shine sayyidina muawiya muawiya dan abu na ibn harb al'umawi da mun ce daman shi ba ma sayyidina usman ne ya fara jawo shi cikin sha'anin mulki ba shi ma zuwa ya samu mm. ana damawa da shi kuma ba a taba tsige shi aka ce an ga bai iya ba ya ga ya taka rawa ta kamata ya yi a zamanin na abubakar a zamanin na umar shekara goma mm. ya zo ci gaba da tafiya da shi saboda haka shi din ya cancanci ya zama shugaba ko ya zama ya jagoranci al'umma ko bai cancanta ba mm. a na farko dai an yi ittifaki cewa sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba duk kiyayyar mutum ga sayyidina muawiya bai isa ya ce ba sahabi ba ne na manza Allah sallallahu alaihi wasallam to in har sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ya shiga cikin gamammun ayoyi da suka yi yabo akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musu alkawari da aljanna Allah subhanahu ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance fiyayyar al'umma da aka fitar wa mutane da kuna yin umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah saboda ka farkon waɗanda aka fara fuskantar musu wannan magana su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kowa ma ya shiga kafin tabi'una su shiga ko tabi'ina su shiga ko wasu da suka zo baya su shiga cikin wannan aya sahabbai su suka fara shiga karkashin wannan kuntum khaira ummatin su suka fara samun wannan khairiya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi karni mutanen da suka rayu tare da ni su ne mafi alkhairin mutane sun mallazina yulunahum sun mallazina yulunahum kaga ashe duk wanda zai shiga cikin wannan khairiya to baya yake bayan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan ubangiji subhanahu wataala yana cewa na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun Allah ce waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka girma shi suka girmama shi suka taimaka masa sannan suka bi hasken da aka aiko shi tare da shi Allah ce to waɗannan su ne masu samun babban rabo sai na muawiya yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi ya taimaka masa sannan ya bi hasken da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi alqur'ani da musulunci don haka ya shiga cikin almuflihuna da Allah ya ambata a cikin wannan aya Allah na cewa cikin suratul tauba lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawz al-'azim Allah ce sai dai manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyinsu da rawukansu Allah ce to waɗannan suna da alkhairatai sannan waɗannan su ne masu babban rabo Allah ya musu tanadin aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin ɗakunansu khalidi na fiya suna dawwama a cikinsu zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo sai na muawiya ibn abi sufyan ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi da dukiyarsa da kansa yayi ainihin ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya shiga cikin wannan aya ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun ya shiga karkashin a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to wannan yabo ne da Allah subhanahu wataala yayi ma waɗannan sahabbai kuma sayyidina muawiya ɗaya ne daga cikin su haka nan Allah yana cewa muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هزوا karshen aya محمد منزان Allah ne waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne bisa ga kafirai masu tausayi ne ga junansu za ka gansu suna masu ruku'u da sujjada suna neman wata falala daga ubangijinsu da yarda sai na yana cikin wannan yabo kuma yana ya cancanci wannan sakamako da ubangiji subhanahu wataala ya yi musu alkawari da shi a cikin wannan aya wannan ayoyin alkur'ani suna nan da yawa wanda suke tabbatar da yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muawiya ɗaya ne daga cikin su mm. to Allah ya saka mana da alkhairi ki sauraro mintuna 30 da kusan biyu muna shan bayani akan tarihin sayyidina Usman ibn Affan Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda gabar warware shubuha da zargi da wasu suka ullo da shi cikin wannan addini namu na cewa sayyidina mu'awiya sayyidina usman dan affan Allah kara masa yadda ya cika ainihin mulkinsa da waɗanda suke da alaka da shi ga dukkan wanda yake da wannan tunani da insha Allah ta'ala wannan warwara ya ji ta kuma babu buƙatar wani dori a kanta Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da waɗannan sahabbai a cikin aljanna kamar yadda muka sani kwamitin alhawariyun shi ke ɗaukar na wanka muku wannan shiri da dukkan mai buƙatar ta turo da saƙo ko kuma shawara zai iya tuntuɓar mu ta waɗannan kafofi kamar haka ko dai ta hanyar saƙon katta kwana text message a nambar sifili takwas sifili shida uku sifili uku shida shida shida tara sifili takwas sifili shida uku sifili uku shida shida shida tara ko kuma adireshin mu na imel alhawariyuna at yahoo.com alhawariyuna at yahoo.com muna ganin sakonninku da tambayoyi da kuma ainihin godiya da kuma kyawawan fata da addu'a ga malam da shi wannan kwamiti mai albarka kuma muna godiya sannan insha Allah ta'ala a ƙarshen duk lokacin da Allah ya kai mu ƙarshen wannan tattaunawa za mu bujiro da malam tambayoyinku domin ainihin ba da amsa ko da a takaicen takaitawa ne insha Allah ta'ala muna maraba da dukkanin sakonninku muna tare da dr muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da harkokin addinin musulunci na jami'ar bayero a cikin wannan shiri mai albarka na magabata na gari to yanzu mu dora akan gaba ta gaba a kashi na gaba a cikin wannan shiri insha Allah ta'ala dai akan wannan mas'ala akan wata Allah sai mu dora to sannan hadisan na manzo sallallahu alaihi wa sallama sun zo sun yi bayani sun ambaci wani bangare na falalasa sayyidina muawiya a kebance. bayan ya shiga cikin sahabbai a dunkule to akwai kuma wasu hadisai da suka yi magana akan falalarsa a kebance. daga ciki akwai hadisin da imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'u nashi wato hadisin abdurrahman ibn abi umaira wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa muawiya allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi mm. allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ya Allah ka sanya shi mai shiryarwa ne kuma abin shiryarwa kuma ka shiryar ta hanyarsa ka sanya shi mai shiryarwa ne kuma abin shiryarwa kuma ka shiryar ta hanyarsa wani hadisi ne tabbatacce yana cikin wato aljami na imam tirmidhi idan muka duba za mu ga addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwarara wa sayyidina muawiya ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya shi shiryayye ne a karan kansa ya sanya shi mai shiryarwa ne ya sanya shi kuma a dalilinsa wasu su shirya saboda haka babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wa wannan addu'a kuma a yi masa tsammanin tabewa sannan hadisi na biyu shine wanda Imam Ahmad da Tabarani da al da wasu suka fitar daga hadisin Al-Irbad ibn Sariya As-Sulami radiyallahu ta'ala anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ya Allah ka sanar da mu'awiya ka koyar da shi littafi ka ce littafi ana nufin alkur'ani ka bashi shi ilimin alkur'ani ka ba shi ilimin lissafi ko ilmul hai'a sanin lissafin shekaru sanin lissafin watanni wa qihil kuma ka tsare shi azaba kai laƙin azaba aka yi aka faɗi azaba da irin wannan siga ana nufin azabar lahira Allah ka tsare shi kaga haka annabi sallallahu alaihi wasallama banda waccan addu'a ya yi masa irin wannan fata hadisi ne da shawahid ha sawa isnadin sa a cikin shawahid din sa isnadi ne wanda yake hasan kuma malamai daban-daban sun hassana shi yana daga cikin falalar sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu hadisin da imamul bukhari da muslim suka fitar a cikin ingantaccen littafin su ko littafansu daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu daga khalasa ummi haram binti milham wato yar'uwar uwar mahaifiyarsa ummu haram binti milham take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi bacci kusa da ni sai ya farka yana murmushi sai na ce me yasa ka dariya ya rasulullah mm. sai ce wasu mutane ne daga al'umma ta aka nuna mun su suna hawa wannan teku koren wannan teku kalmuluki alal asirra kai ka ce sarakuna ne akan karagun mulkinsu sai ta ce ya rasulullahi ka roƙa mun Allah ya sanya ni daga cikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a ta ummu haram eh sannan ya sake yin bacci karo na biyu sannan ya sake farkawa yana murmushi ta sake yi masa irin waccan tambaya ta farko ya sake ba ta irin waccan ansa ita kuma sai ta sake buƙatar addu'a irin ta farko sai ya ansa mata yawa sai ta sai ta tafi ud'u Allah an yaj'alani ni ka roki Allah ya sanya ni daga cikinsu. sai ya ce da ita anti min al-awwalin ke kina daga cikin tawagar farko to sai kuwa gashi ta fita tare da mijinta Ubadah ibn Samit yana mai mai fita yaki lokacin da musulmi suka fara shiga wato teku wajen fita yaƙi a zamanin sai na muawiya tare da shi muawiya kamar da muka yi bayanin wannan a baya ka suka je wannan yaƙi lokacin da suka yi dawowa suka sauka sham sai aka kawo mata dabbata wato raƙuminta domin ta hau sai ta faɗo kan wannan raƙumi raƙumi ya taka ta mutu to shi shine a ah, ƙarshen wato lamarinta saboda haka lokacin na muawiya aka yi wannan fita ta farko wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansu har yake murmushi wato irin yanayin da ya gansu abin ya bashi farin ciki ya murna da irin wannan matsayi da suka samu saboda haka ya tashi yana murmushi kamar yadda ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa wa hadha yush'iru bi anna dhahikahu kana ijaban bihim wa faraha mm. wannan yana nuna maka cewa murmushin da yayi yayi ne saboda abin ya bashi sha'awa kuma yana farin ciki lima ra'a lakum min al-manzilati rafi'a mm. shi saboda irin matsayi babba da ya gansu a ciki to muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗannan kuma shine ma ya jagoranci abin shi ya ma matsa ayi wannan fita a fita a je a kai musulunci a yi jihadi ta hanyar amfani da ruwa wato ta hanyar amfani da jiragen ruwa kamar yadda muka yi bayani a baya hakanan akwai hadisin imam bukhari wanda ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa daga umair ibn al-aswad al-ansi yake cewa ya zo wajen ubada ibn samit ubada samit kamar da muka ji shine mijin ita umu haram bintu milhan wacce aka yi wancan mafarki a gidanta to wannan tabi'i umair ibn aswad ya sauka ya zo ya samu ubadat ibn samit lokacin ya sauka a himsa hims cikin kasar cikin syria yana cikin wani ginin sa da ya yi tare da ummu haram sai umair yake cewa sai ummu haram sai take ba mu labari cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa awwalu jaishin min ummati yaghzuna al-bahra qad farkon runduna cikin al'ummata da za su fita yaki ta hanyar teku Kad Aujahu sun cancanci aljanna kuma haram ta ce ya rasulullahi ana fihim ina cikinsu? su mm. ce anti fihim kina cikinsu. sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki cewa awwalu jayshin min ummati yaghzuna madinata qaisara maghfurun lahu farkon al'ummata da za su je su su kai wato su yaki birnin qaisara qaisara shine sarkin rumawa birnin qaisara shine Constantinople farkon waɗanda za su kai wato farmaki Constantinople rundunar farko ta musulmi da su kai hari Constantinople an gafarta musu sai take cewa ana fihim ya rasulullah ina cikin wannan rundina annabi sallallahu alaihi wasallam ce la a to farkon tace ta muawiya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce aujabu wato aljanna ta wajaba gare su ma'anar aujabu sun aikata aikin da aljanna ta wajaba gare su wanda kuma rundina ta biyu waɗanda su kuma suka je suka kai farmaki madinatu qaisar birnin kaisar kuma zamanin yazid ne da bisa karkashin jagorancin yazid saboda ka wasu daga cikin malamai suna ambatar wannan hadisi cikin falalai shi kansa yazid tunda annabi ya ce awwalu jaishin min ummati yazuna madinata qaisar maghfurun lahum an yi musu gafara shi yasa al-muhallab ibn sufra a cikin sharhin da yayi wa sahih al-bukhari hmm. yake cewa min hadha al-hadith fadlun li muawiya daga wannan hadisi akwai falala ga muawiya li'annahu awwalu man ghazar saboda shine farkon wanda ce yaki ga rumawa wa ibnihi yazid kuma falala ce ga ɗansa yazid gaza madinata kaisar din shi yaki birnin kaisar sannan abu na shida daga cikin falalarsa mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shine mai rubuta wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika aika wa shugabannin kabilun larabawa da wasu su kuma eh, rubutun da mu'awiya yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na wahayi ta ba shi damar ya samu kusanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci bayan fatu makka haka ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da yaushe wanda wannan shi ya ba shi damar ya samu tasirin tuwa da shaksiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi ilimi daga wajen sa kai tsaye ba tare da wani wata wasiɗa ba kaga wannan ita ma falala ce da zaka iya rubuta ta ko zaka iya jingina ta zuwa ga Muawiya radiyallahu ta'ala ابن uh, ibn asakir cikin babban kundinsa tarih dimashq hmm. tarih dimashq a cikin mujalladin sana 59 shafi na 106 yake cewa mafi ingancin abin da aka ruwaito na falalan muawiya shine hadithu abi hamza an ibn abbas annahu katibun nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi abbas ya ce muawiya marubuci ne to kamar sakatare ne na annabi sallallahu alaihi da yake rubuta masa abubuwan da aka saukar masa na wahayi ko wasiƙunsa da zai aikawa waɗanda zai aikawa sannan ya ce imam muslim ya fitar da shi sannan bayan wannan hadisi na abu hamza a nuna abbas sai hadisin Al'irbat da muka karanta shi allahumma allimhu kitab sannan bayan shi sai hadisin abi umaira allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan mm. to Bayansa kuma wato wannan ita ce maganar alhafiz hafiz ibn ibn asakir sannan kuma za mu ƙara masa mu ce bayansa kuma sai hadisin ummu haram bintu milhan wanda tarwaito bishara ga rundunar da na ma'auya shi fara jagorancinta zuwa kai farmaki bayan teku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad aujahu awwalu jayshin min ummati yaghzuna al-bahra kad aujahu hmm. farkon runduna daga al'ummata da za su yaki ta hanyar teku sun cancanci ko aljanna ta waje ba gare su wala in muka koma in muka koma ga sunna kenan haka zamu ga irin waɗannan yabo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina muawiya sannan malamai na wannan al'umma daga sahabbai da sauran waɗanda suka zo bayan su su ma sun irin wannan yabo ga sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu abdullahi dan abbas wato kamar yadda yake cikin bidaya wa nihayat ibn kathir yana cewa ma ra'aitu rajulan kana akhlaqa bil mulki min muawiya ban taba ga wani mutum da ya dace ya yi mulki ba kamar muawiya wannan magana ce ta abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana da ahlul baiti shi karan kansa ya hangi irin abinda muawiya ya sifanta da shi na iya gudanar da mulki saboda haka kaga ashe sayyidina usman ne ya amfani da shi kamar yadda ya zo ya samu sai na umar da sai na abubakar sun yi amfani da shi wajen tafiyar da sha'anin mulki kaga bai laifi ba kaga da abdullahi dan abbas din nema a makofin su shi ma abin da zai yi kenan domin gashi shi da kansa yake cewa bai ga mutumin da ya cancanci mulki ba kamar muawiya kuma ba abin mamaki ba ne saboda mahaifinsa ba saraki ne ya tashi ya ga mahaifinsa shi yake mutu wanda kuma ya tashi gidan da ake sarauta babu shakka zai iya sarauta wani tashi yana noma a gidansu yana tare da mahaifinsa zai iya noma haka na a cikin sayul bukhari wani ya zo ki ce abdullahi dan abbas hallaka fi amirul mu'minin muawiya fa innahu ma autara illa bi wahida shin zaka je ka samu amirul mu'minin muawiya domin yana yin mutiri da a daya sai abdullahi dan abbas ya ce innahu faqihun shi fa masanin shari'a wato kamar wannan shi wannan yana ga kamar laifi mu'awiya yi zai zai wuturi ga a ɗaya. na haka bara ya je ga abdullahi dan abbas ya je ya gaya masa cewa ba daidai ba shi kuma abdullahi dan abbas ya ce masa kaga malami ne abinda yake nufi cewa abinda ya yi ilimi ne ba wai jahilci ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake man ahabba man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda duk yake so yayi raka'a ɗaya wutiri to yayi sauraka eh, sai na ma'auya ba ya fita ne daga daga wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mm-hmm. ah, abdullahi dan abbas akwai inda ya ambaci sunan ma'auya sai yake yabansa yake cewa lillahi darrub ni hindin mm-hmm. ma akrama hasabahu wa akrama makdiratahu wallahi ma shatamana alamin barin kat wala bil ardi dannan minhu bi ahsabina wa hasabi yake cewa lillahi darrubni hindu, wato Allah ya ni'imta dan hindu yana masa kyakkyawar addu'a dan hindu shine muawiya shi ma akrama hasabahu akwai abin da akwai wanda ya kai shi wato girman nasaba wato girman asali ya kai shi kuma karamci ga ikonsa ya ce wallahi bai taba hawa mimbari ya zage mu ba Mm. yana nufin mu ahalul baiti bai taba hawa mimbari ya zage mu ba inji abdullahi dan abbas yace kuma babu wani wanda yake rowar ya ga an cutar da darajar mu da darajar sa kamar sa kaga wannan yabo ne mai kyau da ɗaya daga cikin gidan banu hashim abdullahi dan abbas yake wa muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yarda gaba daya a lokacin da hassan ibn ali ibn abi talib ya rasu muawiya ya zo ta'aziyya ga abdullahi dan abbas ya zo masa ta'aziyya yake cewa la yukhzika allah wa la yasu'uka fil hasan kada Allah ya tabar da kai ko ya nuna maka abin da zai bata maka rai cikin rashin hasan da kai wato kada rashin hasan ina maka addu'a kada ya zan rashin hasan ya saka shiga cikin wani abin da zai bata maka rayuwa sai abdullahi dan abbas ya ce amma ma abqa Allah li ma abqa Allah li amiral mu'minin falan yasu'an Allah wa lan yuhsin ce matukar inji abdullahi dan abbas ya ce matukar Allah ya ban mun kai amirul mu'minin lokacin shine amirul mu'minin da bayan rasuwar hasan ce matukar Allah ya bar muna kai a matsayin kai ne shugaba gare ni to wannan Allah ba zai taba tozarta ni ba ba zai taba muna namun ba wato ba zai taba nuna min abin da zai zai zai yi muni gare ni ba a kaga shi ma wannan yabo ne na shi Abdullahi dan Abbas haka nan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin al bil janna yana cewa ma ra'aitu ahadan ba'da Uthman aqda bi haqqin min sahibi hadha al hmm. ban taba ga wani mutum bayan sayyidina Usman ba wanda yake zartar da haƙƙi to yake hukunci ya bawa mai haƙƙi haƙƙinsa kamar mai wannan gida yana nufin Muawiya haka nan Abu Darda sahabi ne sananne da yake cikin mutane sahabbai masu gudun duniya yake cewa ma ra'aytu ahadan ashbaha salatan bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min amirikum hadha ban taba ga mutumin da ya iya sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sarkin nan naku hmm. yana nufin muawiya to shine anan shaykhul islam ibnu taymiya hmm. ya dubi wancan magana ta abdullahi dan abbas da yayi wa sayyidina muawiya da cewa masanin fiqh ne da kuma wannan magana ta ta shi abu darda radiyallahu ta'ala anhu wanda shi kuma yake cewa bai ga mutumin da ya iya sallah kamar ta manzo Allah ba kamar kamar muawiya ibn Taymiyyah yake cewa hadhihi shahadatu sahabati bi fiqhihi wa dinihi wannan sahabbai ne suke masa shaida cewa mutum ne mai ilimi kuma mai addini hmm. wa shahidu bil fiqh ibn abbas hmm. wane ne ya masa shaida cewa faqihi ne abdullahi dan abbas wa bi husni salati abu darda mm. wane ne masa shaida da cewa ya iya sallah sallarsa kamar ta manzan Allah sallallahu alaihi wajen kyau shine abu darda wa huma huma eh. waɗannan ai su ne akwai wasu bayan waɗannan wal atharul muwafiqatu li hadha kathira ma wato ruwayoyi da aka rawaito daga magabata wacce suka yi daidai da wannan ta waɗannan bayan Allah suna nan da yawa bayan wannan akwai wato bayan sahabbai akwai tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib sa'id tabi'ina kamar yadda ibn kathir ya kawo a cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya yake cewa ibn wahab yake cewa ya ji daga wajen malik shi kuma yace ya ji daga zuhuri zuhuri yake cewa na tambayi sa'id ibn musayyib game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sa'id ibn musayyib yake ce isma ya zuhuri man mata muhibban li abi bakar wa umar wa uthman wa ali wa shahida lil asharati bil janna wa tarahama ala muawiyata kana haqiqan ala allah alla yunaqishahu al hisab yace wanda ya mutu yana son abubakar yana son umar yana son uthman yana son ali ya yi shaida ga waɗannan mutane goma da cewa 'yan aljanna ne saboda shaidar da maza Allah ya masa sannan ya nema wa sayid na mu'awiyar rahama to ce Allah ya ji kan mu'awiyar ce ta wannan ya dace Allah subhanahu wata'ala ba zai masa wato binciken siriri ba ranar gobe kiyama ba zai masa bincike na cewa ba na bin kwakwafi shine munaqashatul ba ga wannan ke nuna cewa magabata na kwarai tabi'ai da sauran sahabbai dukkaninsu sun sanya mu'awiya cikin mutanen da dole in kana musulmi ka so su kai musu kyakkyawar addu'a mm-hmm. in kuwa har za ka taɓe ta fuskar barin waɗannan mutane ko wasu daga cikin waɗannan mutane to abu shakka mutum ya taɓar da kansa ya kawar da kansa daga hanyar magabata na farko abdullahi dan mubarak al-khurasani rahimahullahu ta'ala babban malami ne cikin malaman da aka yi na karni na biyu ya rasu hijirar maza Allah tana 183 to karshen karni na biyu yake cewa to inda na mihna famar ra'aynahu yanzuru ilaihi shazaran ittahamnahu alal alqawmi yace muawiya mu a wajenmu wato jarraba ce abu ne na jarraba wanda duk muka ganshi yana masa kalla kallo wato gani gani a ce to sai mu tuhume shi mai sukan sahabbai ne wato in ana so a gane mai girmama sahabbai mm. shine ana gane shi ta kan ma'auya ne wanda aka same shi yana girmama mu'awiya to abu shakka zai girmama abubakar da umar da usman za ka taɓa sanin mai girmama mu'awiya ba kuma ya girmama abubakar da umar ce mm. amma wanda ka same shi yana taɓa sayen na mu'awiya to wannan kada ka raba ɗaya biyu sai ka ji shi yana sukan abubakar ta rana sai ka ji shi wata rana su ka umar haka haka haka haka haka abin shi zai gaba to haka nan abu tauba arrabi ibn nafi al-halabi shi ma ɗaya daga cikin magabata ne cikin malaman ƙarni na uku yake cewa muawiya ibn abi sufyan sitru ashabi rasulillah fa idza kashafa ar-rajulu sitra ijtara ala ma wara'ahu abu tauba arrabi ibn al-nafi al-halabi ce muawiya wato labulen sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kwaya wannan labule to abin da yake bayan sa kuma zai zai iya auka masa to zai iya masa rashin kunya saboda haka muawiya shine katanga inda har ka fara tabo muawiya kuma haka zaka duba ka gani duk wanda ya fara tabo muawiya to ba zai tsaya kansa ba gaba gaba gaba gaba har ya sai ya dangane da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai kaga wani abu ma an ketara shi kansa ma'aiki ana yi masa gyara cikin ayyukan da ya ko a ce ya fi me yasa ya jawo wani bai sani ba ya aiki ba an tambaye sayyidina abin an tambaye imam ahmad game da mutumin da yake wulakanta muawiya da umar da amr ibn al-as sai ya ce innahu rafidi ce wannan rafidi ne to babban makiyin sahabbai ne innahu lam yajtari alayhi ma illa wa lahu khabi'atu su'i shi ba zai taba yiwa ya nuna rashin sa ga Muawiya da Amr ibn al-As ce a zuciyarsa akwai mummunan abu da ya boye inji ma Ahmad ya na'am yace wa ma yughidu ahadun ahadan min ashabi rasulillah illa wa lahu dakhilatu su'i ce babu mutumin da zaka ganshi yana kin wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face a cikin zuciyarsa akwai mummunan abu da ya boye haka ba yaban da malamai suka yi sayyidina Usman a sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wanda ake ta sukan sayyidina Usman cewa ya jawo shi da ne mai yawa wanda in muka ce sai mun faɗe shi a nan to zai koma tarihin sayyidina Muawiya muke amma dai dan mu fahimci wane ne Muawiya din da ake ganin sayyidina Usman da ya bashi matsayi yayi laifi wannan shine ba Muawiya akan sa ne babban zargin na hmm. to sai insha Allah sai nan gaba za mu shiga wato batu akan shi amir ibn abdullahi ibn amir ibn kurais mai sauraro lokaci yi mana cif da cif babu abinda za mu dora sai godiya ga malam fatan Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi gidansa lafiya Allah maɗaukakin sarki muke roƙo kar ya gaje da malam a gurin shayar da mu wannan ilimi mai albarka a madadin kwamitin yuna da suke ɗaukar nan kawo muku wannan shiri mustapha ibn adam sheka shi ke tattara mana sauti ni kuma da na gabatar sunana alkasim abdulrahman da ke cewa بكوانا لا فيها والسلام عليكم ورحمة الله